Majalisar Wakilan Najeriya za ta dawo zama bayan hutun mako takwas da duba batun a ringi zuwa kasafin kuɗin bana. Ba mamaki majalisar ta ɗau mataki kan tsohon shugaban kasafin kuɗi na majalisar Abdulmumin Jibrin wanda ya zargi shugabannin majalisar da a ringi zuwa kasafin da ma yi musu kiran su yi murabus. Tun fara takaddamar dai majalisar ta tafi hutu da ake ganin da zarar ta dawo zama talatar nan za ta fara tattaunawa ne kan lamuran a ringizon. Hukumar yaƙi da cin hanci ta Najeriya EFCC ta fara binciken zargin. Wannan takaddamar dai ta kawo ra'ayoyi mabambanta tsakanin masu ganin 'yan majalisar na da zargin da za su amsa da masu ganin sun yi aiki ne bisa ka'idar dokar aikin su ta majalisa. Dan siyasa Ahmed Kandos na ganin bincika lamarin ya zama mai muhimmanci. Ina kira ga hukuma wanda aka ba hakkin su wannan aiki su hukunta wa'annan mutane da suka zo suka yi wannan gizo na zalunci. Kuma ina kira ga duk wanda in yana cikin wa'annan mutane, mutanen da suka zaɓe shi na mazaɓarsa su gaggauta kiran sai dawo gida wanda bai shafi cin mutunci ba wanda bai shafi lafiya da dukiya ba a gaggauta kiran sai dawo gida a kawo madadinsa wanda zai je gurbe shi wanda ya zama to na kwarai ne adali ne mai kishin kasan nan ne Ahmed wannan masana na cewa zai iya kawo wa zafafa harkokin demokradiya ko kawo wa rudaniyar harkar siyasa ina ganin kana mutum kamar za a samu tsaiko ko to goma samu wannan tsaikon da a bar wannan mutane su zo su ci gaba da irin wannan abubuwa in har aka bar wannan abu ya tafi aka to na baya da su waɗansu masu su yi awon su haka tarihi zai nuna an zo a yi gyara an samu canji ana ganin canjin alkhairi ne ba a canja ya zama to irin yadda jama'a suke fata ya zama na alkhairin ba in za a samu tsaiko akan wannan abun a yi gyara a samu tsaiko akai saboda yanka in tsaiko na alkhairi na gare mu Allah tabbatar samu tsaikon nan amma na wayannan bayin Allah ai hukunci akan su ai bincike mai tsanani jam'iyyar APC mai mulki da yayanta ke tsakiyar wannan takaddamar ta nemi duk bangarorin su rage aibanta juna don samun sulhu mai malabu ni shine babban sakataren jam'iyyar kowa ya san cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari ba dan kashin kansa ne ya fito ya nemi tsayawa shugaban kasa ya shugabanci kasan nan ba don tausayin halin da kasan nan yake ciki ne ya ceci kasan nan shi yasa ya fito saboda haka mu kuma duk kokari da za mu yi mu ga cewa kamar an taimaka masa wajen haɗin kai da goyon baya shine abin da jam'iyyar nan ta sa a gaba. Jam'iyyar nan da ya kamar yadda ka sani ita ce ta kawo kowa da kowa. Jam'iyyar nan ita ce uwa ita ce uba domin ita ta tsaye da kowa duk wanda ya ci zaɓe a birbishin jam'iyyar nan ya tsaya ya ci zaɓe. Shin 'yan majalisar sun amsa kiran nan koko a a zahiri dai ba ɓangaren da ya sassauta. An ruwaito shugaban kwamitin labarun majalisar wakilan Abdulrazak Namdas na cewa majalisar za ta ɗau matakai ne bisa doka da haka sai a jira zaman majalisar don ganin matakin da za a ɗauka. Nasura da Mailika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.